demokradiyya a yau. Cikin shirin za ku jirin matakan ladabtarwa da lauyoyi da alƙalai da suka saba ƙa'idar aiki za su fuskanta. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Makon jiya mun yi alkawarin za mu kawo muku irin matakan ladabtarwa da alkalai da kuma lauyoyi za su iya fuskanta idan aka same su da laifuffuka da suka shafi cin hanci da rashawa da rashin riƙon amana. Kamar yadda watakila ba za ku kasa ji ba wani babba a jerin lauyoyi masu zaman kansu a Najeriya rikitar fa, hukumar EFCC tana zargin ya baiwa wani alkali Muhammad Yunus na babban kotun tarayya a Lagos cin hanci na kuɗi naira dubu mai tan da ƴan kai. Da farko dai duka rukunin ma'aikatan guda biyu dokokin ƙasa suna iya hawa kansu kamar kowa, amma baya ga haka kuma sana'arsu a ɓangaren lauya ne ko alƙali sun yi tanadin matakai na ladabtarwa ga ‘ya'yan nasu waɗanda suka saba ƙa'ida. Kamar dai a makon jiya, wannan makon ma barista Muhammad Modibo Bakari zai taya masu sauraro fahimtar waɗannan matakai. To sannan kuma akwai dokoki da suka keɓantu ga ɓangaren shari'a da kuma lauyoyi wato ba and bench. Wanda idan lauya ne akwai hukuma ko kuma kwamiti da ake kira legal disciplinary committee ko kuma legal practitioners disciplinary committee wanda shi ma ana gurfanar da lauyoyi wanda suka saba ga'idojin aiki ƙa'idoji eh, da ɗazu na faɗa to shi an kafa shi ne shi ma a gargashin legal practitioners disciplinary committee rules na tun 1965 amma akwai wanda aka sabunta yanzu wanda ake amfani da shi a ƙasa yanzu na foreign kenan to za a gurfanar da lauya ya danganta ga waɗanne laifuffuka da girman laifin to kowane laifi da mataki irin hukuncin da aka yi tanadi banda wanda wannan ba zai hana kuma dokar ƙasa ba yi amfani ko na kai mutum fursuna a matsayin na ɗan ƙasa ba wai matsayinsa na lauya ba to bayan wannan sa'an nan su committee idan aka zantar da hukunci kuma an tabbatar same shi da laifi wannan ya shafi kowane lauya ne kuma kowane irin laifi ne wanda aka bayyana shi akan laifi ne a wannan cikin dokokin da muka yi bayanin su to dole ne za a hukunta shi irin hukunci wanda aka yi tanadi ya shafi daga koransa daga aikin lauya ko dakatar da shi da wani lokaci ko na rage masa matsayi idan yana da matsayi a cikin tunda matsayin guda biyu ne akwai lauyoyi kawai haka na wanda ba senior advocate ba ko kuma loyi wanda aka ba su wannan takin na wato wannan mukami na senior advocate to wannan akwai kuma wanda ake dakatar da mutum na wani lokaci wanda kuma committee da suke da wannan fawa idan kuma alkali ne to shi kuma za a gurfanar da shi ne banda dokar kasa domin alƙalai ba su da kariya kaman gabakun gwamnati wanda suke rike da ofishin gwamna ko ofishin shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna ko mataimakin shugaban ƙasa ba su da wannan kariya su ma kariyarsu ita ce kawai kada su yi laifi idan aka same su da laifi ana iya kai su kuma judicial ah, eh, national judicial council ko national judicial commission suna iya gurfanar su a ɗauki hukunci ko na kora alƙali ko na rage masa girma ko na dakatar da shi na wani lokaci wanda suka duba ya dace waɗannan su ne hukunce-hukuncen shi yasa yawanci muke hattara ga muke gaya mutane wanda suke sana'a da kuma wanda suke da mukami irin na na amana na mutane domin lauyoyi suna rike da wata amana babba a cikin jama'a haka su masu shari'a suna rike da amana babba a cikin shari'a. Ban sani ba kana da ra'ayi dangane da zarge-zarge da ake wa bangaren shari'a akwai batutuwa daga ha ofishin shugaban ƙasa cewa a yaƙi da gwamnati take yi da cin hanci da rashawa dungu da ake samu wajen kasa samun nasara ko ci gaba da wannan yaƙi ya fito ne daga ɓangaren shari'a wannan sana'ar ka ce eh, me za ka ce kan haka lalle ni na sha faɗa a da watsa labarai a bangaren eh, shari'a tana da matsaloli guda guda biyu manyan matsaloli guda biyu akwai wasu matsaloli da wanda ba su ka suka karya ba amma manya-manyan guda biyu ɗaya dokoki da muke amfani da su wato criminal justice system wanda ake amfani abin da ya shafi wato idan ina magana muna magana ne yanzu idan na fahimce ka akan yaƙi na cin hanci da rashawa wanda ake yanzu wato anti corruption hmm. wanda shugaban kasa yake yi ina fata shi kake nufi kenan eh haka eh to wannan suna tarnaki guda babba dokoki ma musamman wanda muke bin su a nan kasa na hukunta ko kuma yadda ake gudanar da shari'u akan masu laifuka akwai suna buƙatan gyara kuma gyara mai yawa wanda idan ka duba yanda ake yi yanzu a kai mutum har a bashi beli har a sake mai da shi akwai shari'u fa wanda muke da su tun 2007 dubu biyu da bakwai tun saukar gwamnatin a gwamnatin Musa Yar'adua har zuwa marigayi har zuwa yanzu ba a gama wayannan shari'un a kotunan farko ma tukuna wato ta high court kuma ka duba shekarun da aka yi kuma in an gama ba san san da za a gama ba sannan akwai ɗaukaka tsara na zuwa court of appeal bayan wannan ba san da za a gama ba akwai ɗaga ƙara na zuwa kotun koli na ƙasa to shekara nawa za a yi kafin a gama shari'a ɗaya sa'an nan mutum zai koma kawai da aka ɗauki belinsa ya ci gaba da harkokinsa na yau da kullum ya tafi ya je ya rike mukaminsa ma wanda idan har yana da wani mukami a gwamnati ko eh, muƙami dai ya ci gaba da harkokinsa na rayuwa wannan akwai jinkiri da yawa wanda dokokin da kansu ba su taimaki yadda za a rage wannan jinkirin ba akwai shawarwari da yawa wanda aka bayar har nima na kan ba da waɗansu daga ciki da shawarwari haka to irin na matsayinmu na ƙananan mutane haka wanda ba jami'an gwamnati masu girma ba amma gwamnati har yanzu ba mu san me suke ciki a wannan ba amma in ba an yi wannan jeran ba a musamman ma su kotunan kansu ma suna buƙatar jera banda dokokin da suke ake bi ayyukan su dok kotunan ma in ba an kafa kotuna na musamman wato wanda za a iya kiran su kamar special court haka wanda za a dukufar da duk waɗannan shari'u a gaban su ya zama ba su da wasu ayyuka in ban da waɗannan shari'u kuma a sa musu ɗaiɗaɗɗun lokuta a kowace gaba a cikin shari'a ga lokutan da za a gama in ka duba kamar yadda ake yin tsararrakin zaɓe election petitions kowanne za a gama da shi a lokaci kaza zuwa kaza na biyu alƙalai din da kansu akwai matsaloli ba da yawa daga cikinsu ba zan ce ina zargin su da halaye mara nagarta ba amma akwai dai wanda ɗaiɗaikun daga cikinsu wanda su ma halayensu da waɗanda ake kawo a gabansu bambancin suna ne sunan wannan alƙalai ne wannan kuma ana tuhumar su amma dukkansu kamar gauta ce duk da suna murana rana za a ga ta canza kala to abinda nake gani alƙalai amma alƙalai ma suna samun wato dokoki masu rauni irin wanda muke amfani da su yanzu ka samu alƙali guda ɗaya ina sauraron ƙararraki kamar ishirin a rana a cosmic kenan har ishirin da wani abu kowane alƙali kowane ramar kowace shari'a kowane kes yana da lauyi bangare biyu a takaice a takaice kenan fa bangare biyu kowane bangare yana da lauya ko lauyoyin da suke tsaya masa sa'annan idan suka gama ba da ba eh, suka gama ba da a wato eh, ajimin nasu wato bayanin su a gaban shari'a mai shari'a nan da hannu yake ta rubutawa ba ta wata na'ura ta zamani ko ni ba bayan ya gama nan ya shiga wata shari'a in ya gama ya tashi aiki yana da kuma kila shari'un da ya gama zai ba da hukunci a kansu akwai ƙaidajen lokaci wanda tsarin mulkin Najeriya ya faɗa dole a bayar. To waɗannan in ka duba a rana ɗaya sai ka ga lauyoyi a taƙaice in ka da a ɗauka kes guda ishirin ta ɗauka kowane kes na da lauyoyi guda biyu kowane ɓangare. Lauya kudin guda arba'in za su bayyana a gaban alƙali a rana ɗaya. Wannan a taƙaice ne yana iya fin haka ba. To lauya guda arba'in ka ɗauki duk bayanansu ka rubuta da hannu idan ka koma ne za ka iya yi kafin wace gari kuma ka sake dawowa. To kaga wannan bai kamata haka ba. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma makon sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin barista Muhammad Modibo Bakari da Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.